يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الخميس shida ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku. wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu. da da ashirin biyu. muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine darasinmu na shida a cikin darsan wannan tafsiri kuma muna karatu a cikin suratul a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ashirin da hudu za mu tashi a aya ta ashirin da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَمَا الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أمرنا مشركين فمن الله علينا na'am har yanzu Allah madaukakin sarki ya rayi mana bayani dangane da ni'imar da ya tattala ga su al-muttaqun. tun daga fadin shi innal muttaqina fi jannatin wa na'im to duka ana yi mana bayanin jannatin wa na'im din da yanayin da suke a cikin aljannar da kuma halin da suka samu kansu a jiya mun ji Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa waya tsofu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun akwai yara ma'aikata waɗanda za su rinka kewayawa a cikinsu da kayayyakin shaye-shaye da za su rinka sha a cikin aljanna mun ji kuma yadda Allah maɗaukacin sarki a wasu wuraren ya yi mana bayanin su yaran ya suke ya su yake wasu wuraren kuma Allah ya mana bayanin abubuwan da suke ɗauke da shi wanda suke kewayawa da shi ɗin na farantai da kofuka da abubuwan sha duka Allah maɗaukacin sarki ya yi mana bayanin wani ɓangare daga cikinsu a cikin aljanna saboda nuna mana irin yanayin su ma'aikatan shi ya sa wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa yake cewa hazal khadim fama baluka bil makdum wannan shi mai hidiman kenan aka faɗa ma sifar shi ka annahum lu'lu'un maknun kamar lu'ulu'u da irin adansu da kyansu da yadda suke wayannan masu hidima ne to amma shi wanda ake mai hidiman ya kuma zai kasance idan ma'aikatan shi a haka suke to shi wanda ake yi aikin shi ya kamata ya kasance da haka faɗa maka yadda ma'aikatan suke dalili ne na nuna maka kuma irin tsananin hali da kyau da shi wanda ake mahidimai yake ciki saboda ma'aikatan shiga yanda suke to ballantana shi wanda ake yi ma'aiki din sannan kuma a waɗannan da ya ayar da ta gabata a baya malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da waɗannan yaran da aka ce ya tsofa alaihim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun shin waɗanne yara ne wa yara ne waɗanda suke suka rayu a duniya suka mutu kafin su balaga suna ƙanana su ne za a mai da su hilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun su ne wildanun mukhalladun a cikin aljanna ko ko a'a wasu yara ne daban Allah maɗaukacin sarki zai halicce su halitta ta musamman su zama ma'aikata a cikin aljanna wayannan su ne maganganu guda biyu da malamai suka yi dangane da wayannan yaran wasu suka ce a'a duk ƙananan yara ne wayanda suka rasu kafin balaga su ne za su zama waɗannan kadam ɗin a cikin aljanna za su rinka yin hidima ga 'yan aljanna waɗansu kuma suka ce a ba wayannan ba ƙananan yara da suka rasu ba ne domin ƙananan yara da suka rasu suna ina suna can na amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum haka suna can tare da iyayensu suna darajar iyayensu da matsayin iyayensu a cikin aljanna ba zai yiwu kuma a ce su ne za su zama masu hidima ga 'yan aljanna ba matuƙar dai iyayen su 'yan aljanna ne da aka suka ce ba zai yiwu a ce su ne waɗannan ba waɗansu kuma suka ce a'a eh waɗansu malamai suka ce a'a su ne amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa waɗannan yaran yara ne waɗanda Allah zai halicce su na musamman kamar yadda aka halicci hurun ain da Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'an faja'alna hunna abkaran uruban asraba suma waɗannan yara ne yunshi'uhumullahu fil janna Allah zai tayar da su ya halicce su ya samar da su a cikin aljanna ya zama halittar su kawai an halicce su ne domin wannan hidimar shi yasa ma ibnu qayyim yake cewa ba zai yiwu a ce ƴaƴan ƴan aljanna Allah kuma ya sanya su su zama masu hidima a cikin aljanna ga waɗanda suke ƴan aljanna ba da haka sun wuce wannan matsayin sun wuce wannan daraja da haka ba zai zama su ne waɗanda za su zama masu hidima ba da haka abin da zai fi zama dai mafi zama daidai shine kasancewar Allah ya faɗe su kuma bai faɗi cewa yara ne na duniya ba kamar yadda ya faɗi hurun in ya zama cewa halittar su yayi domin a ji daɗi da su a aljanna to haka wa'annan ɗin su ma yara ne za a halicce su halitta ta musamman da sifa ta musamman irin wadda za ta zama gwanin ban sha'awa ta zama ado ga aljanna da kuma su 'yan aljanna ɗin. anan Allah yana faɗansu kuma ya faɗi sifarsu zilmanun lahum sai a ce ka annahum lu'lu'un maknun ga su ma'aikata ne amma kamar lu'lu'un saboda a nuna maka cewa hidimar ba ta sa su shiga cikin halin gajiya ko canjin yanayi ko wani sifa ta su ta canza a'a suna nan a wannan sifar ka annahum lu'lu'un maknun hidimar ba wata hidima ba ce wadda za ta iya gajiyar da mutum za ta canza mai halitta ko da ma hidimar mai yawa ce to a irin yadda Allah ya halicce su su ba za ta canza ba suna nan ka annahum ka annahum lu'lu'un maknun ko kuma idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansuran suna nan da wannan sifar da wannan yanayin da wannan kamar da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani bayan faɗan masu hidimarsu da masu aikinsu sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashin ya fuskanci sashi yanzu maganar kowa ya samu masauki kowa ya samu matabbata sai kuma alaƙa ta ziyara da ziyarce-ziyarce tsakani da kuma tattaunawa tsakani da samun wuraren fira sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashin su 'yan aljanna din suna cikin aljanna din ala sururin mutaqabilin ko ala surin masfufa sai su rinka fuskantar junansu ya ta sa'aluna suna tambayar juna wayannan suna tambayar waɗannan waɗannan suna tambayar waɗannan mana za su rinka tambayar juna suna fira suna tattaunawa kamar yadda an zauna a majalisi za a rinka tattaunawa ana fira wannan yana tambayar wannan ina wani ya aka yi banganka ba ko ina ka tafi jiya to haka idan sun zauna a wannan majalisin za a zo a rinka tattaunawa ana fira ana labarin me. labarin aljanna za su rinka yi ba labarin aljanna za su rinka yi ba za su rinka yin labarin duniya ne me ya faru a duniya ya burke rayuwa a duniya ya lokacin da kaza ya faru din nan ya akai akai kaza ayi na dariya ayi dariya abubuwan farin ciki da nishadi ayi farin ciki a yi labarin yadda aka kasance ana tattaunawa ana rayuwa ana mu'amala a wannan duniyar ya zama labari kawai wanda za a rinka tunawa da shi shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake cewa a wani wurin fa aqbala ba'dhum ala a nuna, qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai su fuskanci juna suna tattaunawa suna tambayar juna a cikin firar sai wani ya ce a cikin ‘yan aljanna ɗin ana kishin gide ya ce in ni kana ne ƙari ce bari in ba ku labari ina da wani aboki wanda muke rayuwa da shi a duniya lokacin da na yi imani na yadda da Allah na bi hanyar Allah ya ƙolo a innaka karaminan minal yana ce mun wai kai yanzu tana cikin masu gasgata wannan abin bana yana min inkarin imanin da na yi da gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da gasgata alqur'ani da haka yana ce min a innaka laminal musaddiqina a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun yanzu idan mun mutu mun zama ƙasa mun riddige yanzu za a sake tayar da mu ai mana hisabi ka yadda da wannan mana yana ma abokin shi inkari akan abin da yayi na imani da tashin alƙiyama da kuma hisabi Shi ne ya shine yaquluna innaka laminal musaddiqina a idza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna madinu bayan ya ba su labarin wannan mutumin nashi da irin yadda yake ƙoƙarin ya kautar da shi daga hanya ta ƙwarai, sai ya ce majalisun da suke zaune suna fira ala hal antum mutsari'un ko za mu leƙa mu hango shi mana ko za mu leƙa wutan ne mu gaya wani hali yake ciki a yanzu mu je mu gaya yake wani yanayi aka sa shi a wani aji yake a wani mataki na azaba yake da aka sai ya faɗa ma waɗanda ake firar a hal mutsale una ko za mu leƙa al'istila ɗin a nan ana nufin ko za mu leƙa cikin wuta ɗin mu je mu ga halin da yake ciki fatsala'a Allah maɗaukacin sarki ya ce sai ya leƙa ma'ana sai aka buɗe shi yanzu ana magana ‘yan aljanna ne a cikin aljanna kuma suna itsila'i a nan Allah ya ce fasfala a za su yi itsila'i, za su yi itsila’i ba cewa aka yi za su shiga ba ba cewa aka yi za su shiga cikin wutar ba da haka an ce za su yi itsila'i, su je su gani wannan yake nuna maka irin mu'jiza ta alƙur'ani a lokacin da ake magana ana cewa za su hango wanda yake cikin wutan a lokaci ne wanda yake zamani babu ci gaban zamani da muke gani babu technology na zamani ba wani abu da wani a lokacin zai iya yin inkari in ba don imani ba ce ta yaya wanda za a ce aljanna tana can saman ƙololuwa a ce 'yan wutan da suke can ƙarƙashin ƙasan ba iyaka ta zarar da take tsakaninsu a ce za a leƙa a gano wanda yake son da wanda yake son amma saboda imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan Allah ya ce kaza sai su yadda sai su imani da shi ko da kwakwalwarsu za ta iya hararowa ko ba za su iya hararowa ba imaninsu da Allah sai ya sa su yadda su yi ƙudurta cewa wannan abin haka ne wannan abin gaskiya ne ba irin waɗanda suke masu imani irin namu na jabu ba a ce Allah ya ce kaza ya ce to ai duk an gama bincike malaman binciken ilimi ya nuna kuma ba haka ba ne. Da haka ba za mu yadda da wannan abin ba ko kuma a'a ai duk Allah ya ce akwai kaza ya ce a'a ai shi nan tun da dai a bincike an binciko masu binciken kimiyya ba su gano wannan abin ba da haka wannan abin ba zai yiwu ba a zai iya yiwa ka zauna ka gani nan gaba za su gano in dai Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa akwai lokacin da za su gano ɗin ilimin su ne bai kai ba binciken nasu ne bai kai ba da haka nan sai Allah madaukakin sarki ya ce mana sai suka leƙa wanda yake wannan zamanin wannan ba zai zama mai wani abu mai wahala ba tunda zai kama channel ya kama nan ya kama duniya nan bangaren ya koma can bangaren yana zaune a cikin ɗakin shi yana kallo da aka ballantana kuma a aljanna ballantana teknolojin da yake cikin aljanna wanda babu haɗi tsakanin shi da wannan amma don haka Allah ya ce fatsala'a sai su leƙa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya gaishe a cikin tsakiyar wutar jahim shi wannan abokin nashi da yake mai inkarin imani kuma kai tsaye zai rinka magana da shi daga can aljanna shi ma yana cikin wutar Ƙalatallahi tallahi in kitta la turdi sai ce na rantse da Allah saura iriska halakar da ni walaula ni'matu rabbi da ba dan ni'imar ubangiji na ba la kuntu minal muhdarin da yanzu muna nan tare da kai a wannan halin da kake ciki daka Allah ya kubutar da ni daka bayan ya bada labarin ma idan akwai inda ya kamata a je a gani to za a tashi daga majalisar ko a buɗe skirin ɗin da za a je a ga wannan ɗin wanda ake bada labarin a ga halin da yake ciki a ga kuma yanayin da yake ciki a cikin wuta in a wuta yake da haka majalisa sai ta fira ta sosai ta shaƙatawa za a yi labarai iri-iri a yi labaran duniya a yi labaran lahira babu labarin da ba za a yi ba shi yasa eh, al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin hadil arwa ya ce idan sun tattauna irin wannan tattaunawar ta labaran duniya to tattaunawa kuma ta ilimi ita ta fi cancanta a ce za su za a tattauna ta ilimi a majalisi na ɗaliban ilimi a cikin aljanna a ce wannan hadisin da isnadin shi kaza wannan hadisin isnadin shi kaza a yi labari a ce ai fiƙihun da yake cikin wannan hadisin akwai fiƙihu kaza da kaza ya ce wannan shi ne mafi daɗin labari a bayan ƙasa tattaunawa ta ilimi ta muzakara da ta ilimi ta fi kowace daɗi to idan an yi wata wadda ba ita ba a duta duniya to wannan ita ta fi cancanta a ce za a yi ta a cikin aljanna da haka waɗanda suka ma'abota ilimi za su yi tattaunawa ta ilimi da matsaloli na ilimi da sauransu duka za a tattauna da su a kan su a cikin aljanna a cikin irin waɗannan firarrakin da waɗannan majalisan da za a tattauna a ciki ba aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun banda nan ma Allah madaukakin sarki yana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaaluna anil mujrimin ashabul yamin yan aljanna za su rinka tambayar junansu suna tattaunawa suna tambaya dangane da mujrimai wai wane kangararren nan yaya aka kare da shi ne wai wane nan wanda yake fasiki ya aka kare da shi ne za a tattauna a yi fira daga ƙarshe kuma a buɗo shafinsu a je a gansu a halin da suke ciki sai a rinka tambayar su ma salaka kun fi saƙar wai wane me ya kai ka wutan nan ne wutar saƙar me ya shigar da kai ciki ƙalu sai su ba da amsa suna cikin wutar wayanda suka san su sun je sun leƙa sun kano su sun ga a inda suke da yanayin da suke kuma suna tambayar su ma salaka kun fi saƙar me ya kai ku wannan wutar da kuke ciki sai su ba da amsa su ce ƙaru lam na kuminan musalli saboda ba ma cikin masu sallah ba mu damu da sallah ba Shi ne matakin farko wanda ya kai mutar motar sakar sakar shine lam na kuminan musalli wa lam naku miskin abu na biyu kuma ba ma ciyar yadda miskinai ba ma taimakon miskinai mu ci yadda su abinci sai mu kaɗai mu da iyalanmu abinda muka samu in na samu na ne ni kadai zan ci ba na iya zuwa in taimaka ma wani ga wani bai da abin da zai ci ba zan iya taimaka mai da komai ba walam kunu nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'irin sannan mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa kamar yadda ya gabata a can a baya alladhina hum fi khawdi yal'abuna to wa kunna nakhudhu ma'al kha'irin muna kutsawa tare da masu kutsawa shine muna tashi mai ta maganganu wanda ba su da amfani a duniya ba su da amfani a lahira duk inda na ji labarai sai na yi ta'aliki sai na yi tsokaci a kai duk inda na ga an yi magana an yi postin sai na yi comment sai na ce wani abu mun kasance na kudu ma'alka'iri sannan abu na gaba babba daga ciki wa kunna nukaddibu biyaumiddin mun kasance muna tsaryata ranar tashin alkiyama muna ganin ba za a yi alƙiyamar ba ma alƙiyamar ba za ta zo ba hatta a tanar yaƙin da haka a nan 'yan aljanna ne suka ma 'yan wuta suka je wurin 'yan wuta suna tambayar su suna bincikar me ya kai su su kuma suke ba su wannan labarin saboda wanda yake a raye alƙur'ani ya naƙalto mana abin da zai faru tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna saboda mu da muke raye mu ɗauki darasi a ciki kada ya zamanto kai ne za a je a leƙa ɗin a cikin wuta kai ne za a zauna a aljanna ana fira ana cewa ina na kangararre na unguwanmu ina wana gagararren nan wanda ya ce damun mutane a je a ce an aishi yana wuri kaza a ce a je a leƙa a gan a'a ka zama cikin waɗanda za a je a leƙa da su ɗin a gano wani ba cikin waɗanda za a je a leƙa a gansu ba waɗanda za a je a leƙa a gansu kuma mun ji abubuwan da suka sa za a je a leƙa a gansu ɗin kenan shine ne, naku minal musallin wa lam naku miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin haka sai ka nisanci waɗannan abubuwan saboda kada ka zamanto kai ne za a zo gani za a zo ciki majaje a cikin wuta a wannan ranar ranar da kuma jajen ba zai amfane ka da komai ba sannan kuma ko ka yi haƙuri ko kakka yi haƙuri duk ɗaya ne a wannan ranar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana ‘yan wutan za su rinka kiran ‘yan aljanna, mana su ma suna da hanyar da za su rinka ganin ‘yan aljanna kenan. Ganin ‘yan aljanna su rinka ganin ‘yan wuta ƙarin ni'ima ne, saboda ganin ka ga abin da Allah ya tseratar da kai daga ciki, kai kuma ga halin da kake ciki yanzu. to wannan ni'ima ce za ta ƙaran maka shi kuma ɗan wuta ya rinka ganin 'yan aljanna wannan ƙarin bala'i ne Ka ga ga wurin ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali ga wasu can suna ta shakatawa suna holewa kai kuma ga kanan kana ta shan azaba wannan ƙarin azaba ne shi yasa Allah ya ce su kansu 'yan wutan idan suka ga 'yan aljanna za su rinka kira wanada ashabun nari ashabal jannati an afiyu alaina min aumin mara mimma razaqakumullah yan wuta za su rinka kiran yan aljanna suna cewa ku ɗan fararo mana daga cikin ruwan da Allah ya azurta muku ko wani ɗan abinci daga cikin arzikin da Allah ya muku ku ɗan taimaka mana ku san mana a cikin wutar ma sai sun yi bara an afiyu alaina mimma min aumin mara mimma razaqakumullah sai yan aljanna su ba su amsa suna jinsu kenan suna ganin su suna jin su sai su ce inna allaha harramahuma alal kafiri'! ai wannan ni'imar da kuka gani ruwan nan da wayannan arzikin Allah ya haramta su ga kafirai haramun ne wani kafiri ya ɗanɗana wannan ruwan ko ya ci wannan abin da muke ci a cikin aljanna da haka babu maganar a san maka ko a taimaka maka ko a baka wani abu da haka duka wannan yana nuna mana 'yan aljanna da 'yan wuta suna tattaunawa a tsakaninsu haka kuma su ma ‘yan aljannar a tsakaninsu suna tattaunawa kamar yadda su ma ‘yan wutan da kansu suna tattaunawa a tsakaninsu a cikin wutar. Shi yasa Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu sai su rinka cewa daga cikin firar da za su rinka yi a wannan majalisar da tattaunawa sai su rinka cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin lallai mu mun kasance qablu kafin mu zo aljanna din nan suna ina kafin su zo aljanna suna duniya mana mu mun kasance qablu kafin nan a duniya kenan fi na lokacin muna cikin iyalanmu da ƴan uwanmu da danginmu muna halin na muna cikin tsoro da firgita a tsorace muke ga ma a cikin iyalanmu da ‘ya'yanmu da komai amma a cikin tsoro muke kullum tsoro muke ji Allah zai gafarta mana ko ba zai gafarta mana ba Allah zai sa a aljanna ko ba zai sa a aljanna ba Allah zai karbi zai yalwata mana kabarin mu ya mana ni'ima ko ba zai yi mana ba kullum mun kasance a duniya muna cikin iyalanmu da kowa da kowa da gidajenmu amma a tsorace muke tsoro baya rabuwa da mu shine inna kunna min qablu fi ahlina mushfiƙina. muna cikin tsoro a wancan lokacin muna rayuwar duniya shi yasa Allah ya sifanta mu'minai da cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una sune waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa duk abin da Allah ya ce ayi za su yi abin da Allah ya ce a bari za su bari abin da Allah ya ce a bayar na dukiya za su bayar duk abin da ake bukata yu'tuna ma atau amma duk da haka wa qulubuhum wajila zikatansu suna cikin firgita da tsoro suna bauta ma Allah suna ibada suna komai amma wa qulubuhum wajila zikatansu suna cikin tsoro shi yasa ummul na Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa cewa wannan ayar wallazina yu'tuna ma wa qulubuhum wajila suwa ake nufi ana nufin waɗanda suke zina da sata da shan giya manzon Allah ya ce a'a ba su ake nufi ba su ne waɗanda suke sallah suna azumi suna sadaka suna ayyukan alkhairi amma suna cikin tsoro da firgita. shin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba su ne wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un da haka shine inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina a tsorata muke ibadar da muke yi muna yi ne amma ba mu sani ba Allah ya karba ko bai karba ba lahirar da muka yi imani da ita ba mu sani ba idan an je Allah zai sa mu a wuta ko ba zai sa mu a wuta ba ‘yan aljanna ne mu ko ba ‘yan aljanna ba ne, da a wannan tsoron muke, ba za mu daina wannan tsoron ba sai mun ji mu a cikin aljanna sannan za mu samu natsuwa. Shi ne shine yi tuna ma a wa ƙulubuhun wajila sai Allah a wani wurin ma Allah maɗaukacin sarki da zai sifanta sifofin mu'minai a suratul mu'minun Allah ya ce wallazina hum min khashyati mushfiƙuna. mushfiquna ne wayanda suke firgita saboda jin tsoron ubangijinsu da aka mu'mini ba baya samun natsuwa baya samun kwanciyar hankali baya samun mun ɗeba tsammani Kullum yana bainal kaufiwar war raja yana tsoro kuma yana fata yana tsoron kada Allah ya sa shi a wuta kuma yana fatan rahamar Allah za ta iya yiwa ya shiga aljanna da haka a tsakanin wayannan guda biyun yake idan ya wurgar da ɗaya ya ɗauki ɗaya a ciki to ya halaka idan ya ɗauki babun tsoron kawai ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah to ya gama halaka idan kuma ya ɗauki babin kwaɗayin kawai da fatan ya aja babin tsoron ya sa kawai duk abin da aka yi to ai ba komai ai Allah gafurin rahimu ne ba ba matsala Allah mai gafara ne insha Allah za mu tsallake ai to wannan shi ma ya halaka dole sai ya haɗa bainal khawfi war raja da aka khawfu war raja sune fukafukan bawa mumini da su ne yake iya tashi tsuntsu baya iya tashi da fuffuke ɗaya. sai da fuffuke biyu wannan war raja'in shine fuffuken mutum almahabba san Allah da ƙaunar Allah shine gangar jiki fukafukan kuma guda biyu sune tsoron da kuma kwaɗayi da fata na rahamar Allah to da shine sai mutum ya tashi amma in ya aje ɗaya ya ɗauki ɗaya to yana nan a inda yake ba zai iya tashi ba ba zai iya zuwa ko ina ba da haka Allah madaukakin sarki ya sifanta mana waɗannan 'yan aljannar da cewa yana daga cikin dalilan da ya kai su aljanna shine a wannan rayuwar ta duniya ba su tsaya sun sakankance ba suna bautar suna aiki amma kuma suna jin tsoron haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala). sai Allah maɗaukacin sarki ya ce sai suka ci gaba da labari suna faɗa ma junansu cewa famanna Allahu alaina sai Allah maɗaukacin sarki ya mana baiwa ya mana ni'ima wa waƙana ya kare mu azabar samum ya tsare mu daga azabar wuta as-samum wasu suka ce sunaye ne daga cikin sunayen wuta waɗansu kuma suka ce as yana nan akan ma'anar shi in an ce as-samum shine tsananin zafi na wuta irin huci na iska na tsananin zafin wuta da yake hurawa wannan shine as-samum da aka ce wannan shine famanallahu alaina wa waƙana azabar samum ya kare mu daga azabar samum mana ba a kusantar da mu ma da wuta ba balle hucin zafin wutan ya taɓa mu ballantana kuma mu shiga wutar sai Allah ya mana ni'ima ya tsare mu ya kare mu daga wannan Anan sun faɗa waɗannan abubuwan guda biyu cewa ga abin da suka yi ga kuma abin da Allah ya yi musu shi yasa malamai suke cewa فخافوا في amni, fa فأمنوا في محل الخوف sun ji tsoron suka ji tsoro da firgita a wurin da ya kamata su samu aminci da natsuwa ina ne inda mutum ya kamata ya samu aminci da natsuwa shine a cikin gidanshi a cikin iyalanshi inna kunna qablu fi ahlina amma su sai suka zama mushfiqina suka zama cikin tsoro da firgita suna cikin ƴan uwa da dangi da iyalai amma a tsorace ina ne wurin tsoro shine lokacin haɗuwa da Allah rana alkiyama da suka sami tsoro a wurin aminci sai aka amintar da su a wurin da ya kamata a ji tsoro a firgita inda yake wurin firgita ne da tsoro sai Allah madaukakin sarki yake cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar wannan firgitar mafi girma ta alkiyama ba za ta dame su ba sai suka samu aminci cikakke wanda yake babu tsoro babu firgita a ciki da haka idan kana cikin firgita da tsoro da haɗuwa da Allah a nan to za ka samu aminci a lokacin da haɗuwa da Allah a ranar alkiyama idan kuma nan ka samu aminci da kwanciyar hankali ka samu natsuwa kawai kana abin da ka ga dama to a can kuma za ka samu kanka cikin waɗanda za su shiga firgita da tsoro da tashin hankali haka Allah ya raba abin da haka ga abin da suka yi sai Allah ya amintar da su to amma a nan duniya in baka shiga cikin wancan fi na mushfikin ba to kai kuma sakamakon zai juye maka ranar alfiyama. shi ya sa 'yan wuta Allah yake faɗa mana su kuma saɓanin nan ne a duniya su kishiyoyinsu ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa amma man utiya kitabahu wara a zahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura saboda shi a nan duniya wanda za a bashi hannun littafin shi ta baya a hannun hagura na al'iyama dan wuta kenan sai Allah ya ce me yasa innahu kana fi ahlihi masrura saboda shi a nan duniya shi kuma a cikin iyalan shi yana cikin farin ciki da holewa ne kawai da jin daɗi da aka sai ya zamanto kishiyar abin da zai samu shine ranar al'iyama innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an yana zaton kaman ba za a yi tashin al'iyama ba ya manta da al'iyama shi yasa Allah ya ce innahu dhanna an yana ganin kawai kamar ba za a yi tashin al'iyamar ba domin ba wai kowa sai ya fito ya ce bai yarda da tashin al'iyama ba akwai wanda aikin shi ne zai nuna yanda ya saki jiki yana holewa yana abin da ya ga dama a wannan duniyar zaka ce wannan lallai innahu dhanna an layyahu yana zaton ba zai koma zuwa ga Allah ba shi yasa idan mutum ya kai yayi abin da yayi yayi kai abin da ya kai za a ce na kasu na kamar ba za a mutu ba mana yana daukan aikin shi yana nuna kamar ya fara mantawa da tashin alkiyama to irin wannan holewar da shagalar ita za ta sa kuma ranar al'iyama mutum ya fada cikin kunci da damuwa da bakin ciki saboda bai ji tsoro a nan duniya ba domin a amintar da shi a ranar al'iyama. Allah maɗaukacin sarki yake cewa a wani wurin wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wahamin wa zillin mi ya'mum wala karim innahum kanu qabla zalika mutrafi Allah ya ce ashabu shimal yan wuta a ranar alkiyama ga irin yadda za su kasance fi samumin wahamin wa zillin an faɗi irin wutar da irin azabar sai Allah ya ce innahum kanu qabla zalika mutrafina saboda su a da kafin wannan lokacin a su shiga wuta ɗinnan, suna ina lokacin suna duniya suna rayuwa Allah ya ce mutrafina suna cikin halin sharholiya da jin daɗi wannan halin sharholiya da jin daɗi a duniya shi ne sai ya kai su ga wannan matakin da suke ciki na azabar Allah da kuma tsananin wuta da zafinta da kuma mummunan sakamako saboda ba su ji tsoro sun zama irin muminai ba innahum kanu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin sai suka zama innahum kanu qabla zalika mutrafina wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim daka wannan duka ya nuna mana cewa duk wanda ya tsaya ya hole yayi abin da yake so a nan duniya to zai ga abin da baya so ranar alkiyama duk wanda kuma ya tsaya ya ji tsoro ya firgita yayi abin da Allah yake so a nan duniya to zai ga abin da yake so ranar alkiyama aljaza'u min jinsil amal in ka tsorata anan a amintar da kai a can in kuma ka aminta a nan a firgitar da kai a can haka Allah maɗaukacin sarki zai yi mabayi sakamako in na kunna ƙablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azabar samun sai Allah yi mana ni'ima ya kare mu daga azabar wuta anan sun faɗi cewa famanna Allahu alaina Allah ne mana ni'ima yi mana baiwa ba su danganta abin zuwa ga aikinsu ba ba wanda ya ce sai muka yi sallah sai muka yi azumi sai muka yi ta sadaka sai Allah ya kubutar da mu daga azabar wuta a'a sai suka ce famanna Allahu alaina Allah yayi mana ni'ima ya kubutar da mu daga azabar wuta saboda su nuna aikin gaba daya shiga aljannar gaba daya falala ce daga wurin Allah sun gane cewa aikin da suka yi ba komai bane ba zai iya ba su wannan matsayin da suka samu ba da aka shiga aljanna da tsantsar falalar Allah ake shiga aljanna ana samun bambancin matakai ne a aljanna shine gwargwadon aikin da mutum yayi sai a bashi matakin da ya kamata a bashi amma aikin da kai gaba ɗayan shi a tattara shi a ce sakamakon shi aljanna ne kai da kanka ka san bai kamata ka karɓi wannan ba in dai da aikinka ne za a auna shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da labarin wani bawan Allah mai ibada wanda duk rayuwar shi gaba ɗaya ya karar da ita a ibada da aka je lahira sai Allah ya ce ma mala'iku bayan an kawo tarin ayyukan shi an an auna Allah ya ce ku sanya shi a aljanna da rahamata da falalata sai shi mutumin ce cewa ya Allah da aiki na dai ana yana mamaki ya za a duk aikin shi da tarin aikin nan a ce da falala Allah za a sashi a aljanna sai Allah ya ce a dawo da shi a zo da shi a auna a ɗauko aikin nashi aka ɗauko aikin aikin aka auna sai Allah ya ce a ɗauko ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya mai a jikin shi a auna ta da wannan aikin sai aka ɗauko ni'imar gani aka auna da aikin shi gaba ɗaya sai ni'imar gani ta rinjaye aikin duka sai ce ya Allah a sana aljanna da falalarka a sana aljanna da falalarka ya Allah da haka sai aka nuna mai aljanna da falalar Allah ake shiga aikinka bai isa ya baka aljanna ba da haka za ka yi aiki ne don Allah ya ce a yi don dole Allah ya ce ka yi za ka yi amma aljanna ba wannan abin ne ya cancance ka ka sami aljanna ba ba shi zai baka aljanna ba da haka Allah a nan ya ce sai suka ba da labari suka ce famanna Allahu alaina sai Allah ya mana ni'ima ya sa mu a tsan aljanna kuma ya tsare mu daga azabar wuta da haka wannan tsantsa ce falala ce ta Allah subhanahu wata'ala domin shi kanshi imanin da kai ni'ima ce ta Allah kai zama musulmi ni'ima ce daga Allah waye yasa ka zama musulmin Allah ne ya sa maka ka zama musulmin ya kimsa maka musuluncin a zuciyarka Allah ne ya sanya ka aka haife ka a cikin iyaye musulmi ka taso a cikin musulunci kake bauta ma Allah Allah ne ya sanya maka ya kimsa maka san addinin da yin ibadar da yin bautar kake yin ibadar wanda bai zama musulmin ba ba wayau ka fi shi ba ba dabara ka fi shi ba ba ƙarfi ka fi shi ba ba arziki ka fi shi ba sai ka gane cewa musuluncin ni'ima sai daga wurin Allah shi yasa Allah ya ce ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqina Allah ya ce wai suna maka gori cewa sun musulunta wani gani yake yi ai abin wani abin arziki yayi taimako ma yayi da ya zama musulmin Allah ya ce balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman Allah ne zai muku gori dan ya shiryar da ku hanyar imani ba ku ya kamata ku yi gori ba Allah ne ya kamata ya yi muku gorin ya ce ni da na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya ma isa haka ai ba kai ya kamata ka yi gori ba kai ya kamata a yi ma gori balillahu ya munno alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin daga in kaga Allah ya baka wani sakamako to ka yadda fa mannallahu alaina ne Allah ya mana ni'ima wa waqana azabas samum shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi gargaɗi ga muminai da cewa imanin da suke da shi ɗin nan kada su zo suna goranta ma wani kada su rinka korana wani a'a su ma su tsaya su fahimci cewa Allah ne ya musu wannan ni'imar ta imani Allah sai ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arada alhayati ad-dunya fa inda Allahi mu katira sai Allah ya ce kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani in kun yi tafiya kun tafi jihadi kun tafi ɗaukaka kalmar Allah kada ku rinka zuwa mutane su zo su rinka yi muku sallama ku rinka cewa waɗannan ba muminai bane ba imanin gaskiya bane ƙarya suke yi Allah ya ce a'a kada ku rinka yin haka ku bincika na ku tabbatar da cewa eh masu imanin ne ko ba masu imanin bane kada ku rinka kore musu imani sai Allah ce kazalika kuntum min qablu kuma fa da haka kuke ba ku da imanin famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku ni'ima ya sa imanin a cikin zukatanku daka da kuma ba masu imanin bane yanzu Allah ya azurta ku da imani daka ni'ima ne imanin baiwa ne daga Allah falala ce daga Allah ba wani abu kai ba ba wani dabara kai ba ba wani kafi arziki ko kafi ƙarfi ko kafi kyau ko kafi wani abu na halitta ba Allah ya sa ka zama mai imanin kawai tsantsar baiwa ce da falala daga Allah subhanahu wata'ala ya maka kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da haka Allah ce fa tabayyanu da haka ku ci gaba ku rinka bin diddigi ku rinka bincikawa kada ku rinka jifan mutane haka kawai da kalma cewa ba imanin gaske bane ko ba masu imani bane shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa aiko manzon Allah din ma gaba ɗaya ni'ima ce baiwa ce da falala Allah ya mana in Allah ya ga dama sai ya ban mu haka nan in Allah ya ga dama sai ya aiko mu can a ya turo mu mu ma ya halitte mu a can wani annabin daban wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba duk falalar da ake samu ta al'ummar manzon Allah ya zama mu ba za mu same ta ba da haka shi kanshi a samar da kai a cikin al'ummar manzan Allah wata falala ce da baiwa da ni'ima ta Allah Allah ce da na Allahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima wa in kanu min da fi dalalin mubin Allah ce haƙiƙa Allah yayi ma mu'minai baiwa yi musu ni'ima yayi musu falala ta inda ya aiko musu manzo daga cikinsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yazo yana karanta musu ayoyin Allah yazo da alqur'ani wannan falala ce ni'ima ce baiwa ce daga Allah yana tsarkake mutane daga datti na shirka da saƙo da komai wanda Allah baya so ya mai da su su zama bayan Allah tsarkakakku tsaftatattu sannan yana karanta musu alkitaba wal yana karanta masa alƙur'ani da sunna suna fahimtar addini Allah ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa kafin zuwar manzon Allah din suna cikin bata mabayyani suna cikin jahiliya da bata mummunan bata saboda babu hasken annabta a tattare da su amma Allah ya musu wannan ni'ima da haka duk abin da ka gani na addini da duk wani aiki da kaga kayi na addini to ka san yadda za ka gode ma Allah a kan wannan aikin da ka iya yi ba wai ka san yadda za ka zo ka fito kana alfahari da wannan aikin kana ganin kai ne ne kaza kai ne kai kaza wane baya kaza wane baya kaza ba ka tausaya ma wanda Allah bai yi ma wannan falalar da wannan ni'imar ba kai kuma da Allah ya maka ka gode ma Allah akan wannan ni'imar da falalar da Allah madaukakin sarki ya maka da haka 'yan aljanna sun fahimta haka haƙiƙanin fahimta da aka suka danganta abin zuwa ga Allah ba su danganta abin zuwa ga aikinsu ba Kamar Allahu alaina sai Allah ya yi mana ni'ima wa a azabar samu, ya tsare mu ya kare mu daga azaba wadda take ta wuta inna kunna min na nad'uhu suka ce ai mu dama mun kasance min qablu tun a duniya kafin a zo lahira na nad'uhu muna kiran Allah muna kiran Allah muna neman taimakon Allah muna neman agajin Allah ko kuma ya zama na du'uhu addu'a'u ala wajihil umum du'a'u ibada da du'a'u mas'ala mun kasance muna bauta ma Allah shine inna kunna min qablu nad'uhu mun kasance muna bauta ma Allah domin Allah yana kiran addu'a da sunan ibada a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa eh, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina Allah ya ce wa'inda suke girman kai daga bauta min anan bauta ana aka kira addu'a da sunan bauta kuma ana kiran bauta da sunan addu'a da haka anan Allah maɗaukacin sarki ya danganta su da cewa inna suka danganta kansu da cewa inna kunna min qablu nad'u mun kasance a da muna bauta ma Allah ba mu kangare ma Allah ba ba mu bin dokokin Allah ba muna bin abin da Allah ya ce a yi muna nisantar abin da Allah ya ce a bari ko kuma mun kasance muna kiran Allah ba ma kiran kowa sai Allah ba ma shirka da Allah ba ma cewa wane ne zai fitar da mu daga halin da muke ciki ba ma cewa wane ne zai cece mu ko wane ne zai taimake mu Allah kaɗai muke kira inna kunna min qablu nad'uhu sai zama shine na abudu wa iyyaka nasta'in haka mun tabbatar da na abudu wa iyyaka nasta'in haka Allah ya mana wannan baiwa ya mana wannan ni'imar sai suka ce innahu hulallai shi Allah ɗin? huwal albarru rahim ne albarru albarru suna ne daga cikin sunayen Allah abinda yake nufi shine kathirul in'ami wal ihsani wal kathirul in'ami wal ihsan shine wanda yake mai yawan ni'ima da kyautatawa ga bayi wanda yake mai yawan ni'ima da baiwa da kyautatawa shine albarru wanda in ka ce ka irga ni'imomin shi ba su da iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wanda in ka ce ka irga baiwar da yayi maka daga tashin ka daga bacci zuwa yanzu baka isa ka irga wannan baiwar da Allah ya maka ba shine mai yawan baiwa wanda baiwar shi ba ta da iyaka kuma baiwar shi ta shafi kowa da kowa daga cikin halittun shi ba wanda baya safar tasirin sunan Allah albarru baya shafar shi da wanda ya imani da Allah da wanda bai imani da Allah ba da wanda ya yadda akwai Allah da wanda bai yadda akwai Allah ba tasirin albarru yana shafar shi ni'imomin Allah suna da tsashi ba iyaka ba tare da kaidi ba innahu huwal barru Allah albarru ne mai yawan baiwa mai yawan kyauta mai yawan ihsani da haka wannan suna ne daga cikin sunayen Allah wanda daga cikin tasirin sunan gabawa yana sa bawa ya rinka godiya ga Allah a koyaushe ya rinka komawa zuwa ga Allah domin neman falalar shi sannan kuma yana tasiri ga bawa ya zama bawa yana sifantuwa da abin da sunan yake ɗauke da shi kai ma ka zama mai yawan ihsani da baiwa da kyautatawa ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya sifanti da wannan sifar ta kasancewar shi albarru sannan kuma arrahim kuma Allah mai jin kai ne ga bayi da haka Allah yana jin kai ga bayi sannan kuma yana baiwa da ni'ima da kyauta ga bayi sai aka haɗa wa'annan sunayen guda biyu wanda kowannensu yana nuna tausayi da jin kai da falala da kuma ni'ima ga bayi ga ɗaya da aka anan aka haɗa su a cikinsu a tsakaninsu saboda ya ƙara nuna girman kowanne daga cikin sunayen kowanne a cikin sunayen an an kawo shi shi kaɗai yana ɗauke da ma'anar shi da abin da yake nufi idan kuma an haɗa shi da wani zai ƙara ba da wata ma'anar sama da yanda in shi kaɗai ne zai ba da wannan ma'anar da aka Allah albarru ne kuma arrahimu ne mai kyauta ne mai baiwa mai ni'ima kuma mai jin kai ne mai tausayi mai falala ga bayi da haka wannan sunan sai aka rufe da shi saboda a nuna aljannar nan da wayannan ni'imomin da Allah ya lissafa mana ya tattala ga 'yan aljanna duka yana daga cikin baiwa da rahama ta Allah subhanahu wata'ala ga bayi inda ba dan baiwa da rahama da falala ta Allah ba da aljannar ma ba za a samar da ita ba Siyasa ka yi aikin kuma ka gama aikin shi kenan a gama an gama ba wani abin da za a yi maka ka ci gaba da rayuwa a haka amma falala da baiwa da tausayi na Allah sai ya sa ka yi ɗin sai maka ninkin ba ninkin abin da ka yi yana daga cikin albirru na Allah kyauta da falala ta Allah shine ninninka sakamako da yake yi ka yi aiki ɗaya ya baka sakamakon goma ya baka sakamakon ɗari bakwai ya baka sakamakon dubu bakwai ya ninnin kama ba iyaka gwargwadon niyyarka da ikhlasinka akan aikin da aka duka wannan nuni ne akan cewa Allah albarrun rahim ne Ka yi aikin da bai taka kara ya karya ba a ɗauko wannan aljannar da aka lissafa mana abin da yake cikinta gaba ɗaya a mallaka maka ita idan an auna da abin da ka aikata mai kai ba kai komai ba amma me yasa Allah ya mana wannan kyautar ta aljanna da irin wannan dan aikin namu saboda innahu huwal barrur rahim Allah albarru ne arrahimu ne mai jin kai ga bayi da haka waɗannan ayoyin da muka karanta na sakamakon muminai ko masu takawa ayoyi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya dunkule mana tushen ni'ima gaba ɗaya Allah ya nuna mana ɓangarorin ni'ima na ɗan adam guda biyu duka ya tattara su ga waɗannan masu takawa ɓangaren ni'ima na farko shi ne ni'ima wadda take ta jiki akwai ni'ima ta jiki ni'ima ɓangare biyu ne akwai ni'ima ta jiki Allah maɗaukacin sarki ya tattara ma 'yan aljanna ɓangaren ni'ima ta jiki ni'ima ta jiki ta ina ake samunta shi ne ana samun ni'ima ta jiki a ɓangaren abinci da abin sha da kuma jima'i wayannan su ne ƙololuwar ni'ima ta jikin ɗan adam da su ne ake samun ni'imar jiki to anan Allah ya tattara mana su a wayannan an ce kulu an bi bima ta ta'malun wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashahun sannan an ce wa hurin ainin ka amsalin lu'lu'il maknun ko kuma wa zawwajnahum bi hurin ain an haɗa musu ni'imomi na jiki gaba ɗaya duk abin da jiki yake samun ni'ima da shi an haɗa shi sannan kuma ɓangaren na biyu kuma ɓangaren ni'ima na biyu shine ɓangaren ni'imar zuciya da ruhi shi ma ɗin Allah maɗaukacin sarki ya tattara musu shi Allah ya ce fakihi na bima atahum rabbuhum daga suna cikin fakaha suna cikin nishaɗi da ni'ima da kwanciyar hankali na zuciya da natsuwa haka an haɗa musu ni'imar zuciya da kuma ni'imar jiki gaba ɗaya sai Allah ya musu sakamako a ƙarshe kuma suka faɗa mana cewa ga abin da suka yi suna firgita a nan duniya sannan kuma Allah ya amintar da su a lahira sai Allah ya musu jaza'an wifaqa sun yi abin da ba sa so a nan duniya shine sun shiga cikin tsoro sun aikata abin da Allah yake so abin da duk Allah yake so suka aikata su kuma da aka je lahira sai aka yi musu sai Allah ya ba su abin da su ma suke so sannan kuma sai ya kare su daga abin da ba sa so don mutum ko dai abin da kake so ko abin da ba ka so to a nan rayuwar duniya idan kana so ka samu abin da kake so a lahira sai ka yi abin da Allah yake so idan kana so a kare ka daga abin da ba ka so a lahira sai ka bar abin da Allah baya so da haka da suka yi abin da Allah yake so suka bar abin da Allah baya so sai Allah ya ba su abin da suke so sai ya kare su daga abin da ba sa so shine famanna alaina wa waqana azabas samu ya ba su abin da suke so na aljanna da ni'ima sai kuma ya kare su daga abin da ba sa so na azabar wuta shine abin da Allah ya musu jaza'an wifaqan aka ba su sakamako ya dace da irin abin da suke aikatawa da haka Allah madaukakin sarki yana son bawa ya aikata abin da yake so ya nisanci abin da baya so dan shi ma in ya je lahira Allah ya bashi abin da yake so ya kare shi daga abin da baya so bai yiwuwa ka yi abin da kai kake so a nan duniya saɓanin abin da Allah yake so sannan ka sa ran cewa wai za ka je lahira kuma ka samu abin da kai kake so a'a za ka samu abin da Allah yake so ne a lahira abin da Allah yake so shine wanda yayi ba daidai ba a azabtar da shi naka shine abin da za ka samu naka duk wanda yake so ya samu abin da yake so ya buɓuta daga abin da baya so to ya yi abin da Allah yake so kuma ya bar abin da Allah baya so to zai samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya azurta mu aikata abin da yake so ya kuma nisantar da mu daga abin da baya so ya ba mu aljanna kuma ya kare mu daga azabar wuta a ranar alkiyama wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك ya arhamar rahimin ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك, ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين